واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدف بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء بيوغ وترجب hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama 1442 a matsayin mu na yan uwa dalibai mun sake saduwa a masjidin sahabata rasulullah sallallahu alaihi wa sallam domin bita littafin riyadu na min kalami sayidin musali na imaman nawawi Allah shi gafarta masa shi masa rahama ta da mu baki daya satin da ya gabata mun makaratu na dangane da abin da ya shafi riba to kamin mu shiga mu na gaba tare moriya bai mu dan kare dan tsokacin da mun ka fara game da ita a satin da gabata mun yi magana game da ma'anarsa da kuma ayoyi da hadisan da suka yi kira ba ga cewa a daina yin ta <clears throat> ba albarka a cikin yin saboda ɗabi'a ce mummuna wadda koyo shi ake toshe mara ƙarfi mai ƙarfi ke ƙara toshe mara ƙarfi maimakon ta Allah subhanahu wa ta'ala sai zaburar da mu ga kishiyarta shine kyautatawa maimakon mutum na cikin kunci ka ƙara matsa masa to so aka kai masa karinci ka taimake shi da gwagwadon abin da za ka iyawa to nan muka kwana sai kashe-kashenta Mallamin su yi magana cewa riba ta kasu kashe biyu akwai riban nasi'a kuma akwai riban fadl akwai riban nasi'a akwai riban fadl riban nasi'a ita ce ake kira kuma ribar jahiliya saboda ita ce mutanen jahiliya sun kafi ita ce alara ala ra'atul mali muqabilu lil ziyadati fi waqti sadad ka ba mutum bashi lokacin biya ya gabato kuma har yayi bai da abin biya to sai ka ƙara masa kuɗi bisa ga abin da ka bashi ki kasance yanzu kenan sanadiyar kara masa kuɗi shi ne jinkirin da aka ƙara masa ka yi masa wata guda zai kawo maka dubun ka biyar da ta to lokacin biya ya yi bai da wannan dubin gudan sai ka kara masa ɗari ɗaya ko ɗari biyu gurgudun da abin da suka yanzu ya yarda da a ƙara masa lokaci ya kara masa waɗannan kuɗaɗen inda akwai yarjejeniya ta ya yadda in babu biya na ƙara maka kwana goma kai ko za ka ƙara ne a ce ya yadda to wannan yarda ɗin yarjejeniya ta banza ce saboda ta gita ma shari'a Allah subhanahu wataala to wannan riba ita ce suke kira ribar nasi'a ko kuma ribar jahiliya haramun ce bai halatta a yi ta ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya riga ya bana bayan da hadisi da muka yi magana kuma aya ta katar da mu har in wanda bai da shi na maimakon ka kara masa ci an kai ka kara masa kwanuka har ya samu aka ce ma da za ka iya yafe masa da Allah ma so haka nan to wanda ma Allah ya ce sai yake kai baka yafe masa to ina magana kuma kara masa nauyi to ta kai da wannan ita ce ribar musiya sai riba ta biyu ita ce ribar sabu riba ta daɗe ita wannan ba ta da alaƙa da bashi yanzu nan ne da ayin abin amma ita sai a ƙara saboda kana buƙatar wannan abin gare shi shi kuma shi ke buƙatar naka ba amma sai ya ƙara maka abin da za ka bashi ka yadda ka bashi shi ma ko akwai yarjejeniya musulunci ya haramta da saboda babu taimakekeniya cikinta hasali ma ƙiyayya ke shiga cikin saboda dole maka hakan nan ka tabbatar da dai bai bukata kada sassauci ita kuma ita ce a sai da jinsin abu guda da bambanci jinsin abu ɗaya a sai shi da bambanci duka shinkafa ce ita ba baki ba yanzu na na zan baka ka bani amma ba of equal ba ba ba ba daidai da daidai ba babu ranta da baci ita shinkafa ta da shinkafa gero na da gero maiwa ce da maiwa wake ne da wake amma kuma a bambanta yanzu yanzu nan to wajen ta sama ribar fadli ita ma nau'i ne ne wanda mun karanta hadisin baya wanda annabi ya ce azhab bi zahabi wal fiddati bil fiddati wa sha'ir bi sha'ir wal tamri bi tamri ko waɗanda abuwa guda shida da ya lissafa muna bil burri don haka idan ɗaya ta ɗara ɗaya ko ni kyawun ɗayar riba ce aka yi ko ni tsadar ta ko za mu kanta a hadisi nan gaba annabi ya faɗa mana in har kana so bai sai sa maka bai canza maka to ga yadda za a yi amma in dai sunan shinkafa ta waje ta mun san tsada gare ta kyanta da kyawun da aka cewa wanda kuma ya gida ce nan kada babin nake bai an kai ta ko hore mabdunzar ko makamancin haka nan kuma ma karya ya ta wanda yake ba ta hita sanka sanka amma duk dai muka su su guda kuma sun su shinkafa to ba ta halatta a ce wanga ai ka'in ta 800 suke wanga sa'in ta 400 yake to ai ko ka gani ma a kuɗi sun bambanta don haka ya tantance da ba a tantance ba abu manta su an yadda sun bambanta a kuɗi amma in dai da su za a eh, mubadala hurhure in dai da su za a yi to ba a yi abin da annabi ta sallallahu alaihi wasallam in har kana son ta to sai dai ka sai da taka ko gare shi ko ga wani shi ka sai tashi kaga sai da an kai magana kasuwanci sun an kai kana son tashi to bai yiwa a ce sa'i kudinta na ki za ka bada sa'i takwas ba a yi haka nan sai dai ka ɗauki sa'i takwas naka ka fesuwa a baka kuɗi sai ka sa kudin sa sai ya can sai abin da cinikayya na aka yi amma da ba ai haka ba kamar da annabi ya faɗa to wannan ana ce masa ribal fadali kuma haramun nan mun fahimta ko kuma waɗannan abubuwa guda shida su manzo Allah faɗa zinari azurfa alkama sha'ir dabino gishiri yake dole a yi sawa'an bi sawa'in misalan bi misalan yadan bi yadin waɗanda ba guda uku ce kawo dole su tamka da tamka daidai da daidai kuma hannu da hannu suka ce ko da ba za a fifita ba kuma sai an ba su yadan biyadar don ta yi shi sha'arsa yau kai sa gobe shi ma riba ce yanzu an samu ribar fadil ba ta zo ba an yadda to amma jinkirin da aka ya daga ya kuma ribar nisa zan ba ka mudu biyar ɗin da kace yau amma kai ko jibi ka doka shi naka mudu biyar kaga ai biyar biyar na misalin milisar ko sawa'in da sawa'in to amma yadda biya ne bai zo hannu da hannu ba shi kuma da bisa da yake hannu da hannu ana lisa maka ana ka kana kidan kana aunawa kana ba sai a wani haka ne illa kai in har wani abu na kai ka taimaka masa to waɗannan abubuwan guda shi da su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam har ya sake muna linzami yace amma idan sun bambanta sai dakta lafati hadhihi al-asma fa shi kayfa idan idza na yadan biyadan amma in sun bambanta to ku sai yarar da kun ga dama amma ko shi idan yadan biyadan yadan biyadin afwan shi ba idan yadan biyadin dawa ta da a sai da shinkafa kaga sun bambanta sani bai ce ku sai sa yadda kuma ga dama shi nan gowa aka bukata yanzu wuri janjan ba shinkafa aka bukata wuri janjan ba nan ka ce mai kawo shinkafa sa'i ishirin ka ba shi gero sa'i goma ya yi abin da ya annabi kuma ya ya tsanani amma a yi hannu da hannu kar ka ba su wayau a ba su in an jima ya tabbatun gobe in an jima ma bai yi ba yanzu a yi shi hannu da hannu ya halatta a yi waɗannan abubuwa kun fahimta ko to sai malamai suka tattauna wajen fahimtar su su kuma Allah shi musu rahama tunda da shi abuwa guda shidda ya ambata to kenan ya nuna waɗannan abuwa guda shidda na ɗaya da baka shiga ciki sauran abuwa da ba ta shiga ciki da ba a hadu geron mu ba ba a hadu dawon mu ba ba a hadu wasan mu ba ko kuma a hadu neran mu ba ko mutanen saudiya ba a hadu riyal ɗinsu ba ko tudin da nan na abin shari'a take ko zuba hadin riyal ɗinsu ba zinari an kai magana da azurfa to akwai nifatul qiyas malamai masu kore qiyasi wanda yake kuma kuskure ne qiyasi tabbatacce ne amma ba a yi daidai in galanci duk inda ga hujja to ba magana qiyasi sai in ta kama babu na sunna game da baya babu shi na sannan ake magana qiyasi wannan wata magana ce daban to nufatul su suka ta akan cewa shidda ɗinga ɗaya na in ka ɗaya shidda ɗinga, to babu magana wai ba a riba a kenan gero mu da da'a mu da masalan mu yanzu fa bi ukan ma masu itin kenan in dai muna yin yadan jadan to shi ke na aikin haka na haka nufatul su ka ta da akan haka muna tare ko suka ce innal hurmatul maqsura ala hadhihi al-ashya' as-sittah wannan haramtawa da an kai an gajartar da shi ne kadai ga waɗannan abubuwa guda shida sai ya kala abu hanifa wa malik wa shafi wa ahmad wa jirgin fuqaha ila anna al-hummatu ghayr maqsura ala hadhihi al-ashya' as-sittah sai dai da imamu abu hanifa da mai bi masa a shekaru malik da mai bi masa shafi sannan ahmad tunda shi shine dan autar su wajen ka koro shekaru su da tafiya haka shi ne dawatar su wajen wannan sai dai ka kora kuma wajen karfin hadisi to kuma shi zai gaba kuma yanzu to waɗannan malaman guda hudu da aka da fuqaha jumhurin fuqaha ba ma jama'i ba jumhurin fuqaha sun fi kan cewa ba haka nan abu yake ba annabi ya gane waɗanda ne kawai ba hina nihin abin ya takaitu gare su kaɗai ba duk abin da za a bayyana haka wannan hukunci ya ya haɗa sauran abinci na wurare daban-daban ya haɗa kuɗaɗe na wurare daban-daban haka waɗannan malamai guda hudu da jumhurin ulama suka ba da fatawa suka ce bal ta ta'addaha ila ghairiha haramcin yana ƙeta da shi daɗin ga har zuwa ga wasu wa innal hurmatu sabata fi hadhihi sitta li akwai abin da ake kallo abin a dalilin da samu abin ya faru ai ana kokarin a haranta zalunta talaka ne ana kokarin a wa talaka mahita ne ga inda zai samu sassauci a sassauta masa suka ce waɗannan abin guda shidda haramcin ya zo na saboda illar da a ciki ta tsananta ma talaka ta rashin sassauci ta kawo ƙiyayya ta kawo zaman banza ta bari suka ta bayani abuwa masu da ita kanta yanzu ga haka da zaka ana baka to za a samu zaman banza ga masu dukiya din ba su kokarin ƙara buɗe da kasuwancin su to zai ga haɗe da zaunawa ana kawo kuɗi na ana suna tsaro haka ne sannan kuma tausayi da ɗaya ga al'umma takaici zai yawaita tsakanin talaka da masu kuɗi daga nan ta'addanci zai biyo baya kamar yanzu yadda zama banza da harkar talauci da ganin wani na cikin wani kada ya yi muna yawa har ya san muka samu kamar halin da muke ciki suka ce don haka illa an ta kalla ita riya illa ta kalla riya waye yaka illa ta kalla waɗanda su an wannan yanki aka tafi da su tun da sai ta hada da bido sai da yasa wanda ke inda abinci ana yi waɗanga ba magana da wanda biyu ba magana cewa da biyu a kwanta sai ta wata hadisi ai ta haka magana cewa suna wata biyu ba su ada kunya ba haka sai ya abinci da biyu in sun da biyu da ruwa sun kasha a ce inda aka samu ba shi za a ci ba to cikin waɗanda tun da ana wani shi har da shi ana kawo suka ce haka shari'a illa ta duba domin a yaya waɗannan abuwa da aka yi bayani shi sata sai annabi ya bada misali da waɗanda da so ka jinke ka ta ta'addar hurmat ila kulli ma tujadu fihi tilkal illa suka ce haka duk abin da wannan illa ke iya haifuwa sanadiyar in ba a yi umarni da wannan abin ba an ka soke ba to duk su shiga cikin waɗannan abubuwa sai suka tattauna to yi ya ake irin illa ta ake magana suka ce a take dai illar ki kasance abin nan dai hidan abinci na kuma idan ya dace auna shi ake yi yadda aka auna wata haka aka auna wannan awon zakka kenan ko kuma yadda ake awon nauyin wannan haka aka awon nauyin wannan su kasance haka suka ce wannan ita ce illar da aka kalla in dai kasance in waɗanda abuwa ya faɗa ba guda biyu kuɗi da abinci ko ba haka ba ka ce to su abincin ki kasance dai abin nan da aka san a bambanta shi dan suna ne abinci kaga duk wani abin da ke ga abinci ya ba haka marmarita, ta da vino ina ce da vino mangoro kashu menene menene duk waɗanda a san ba abinci na ba na ɗaya dai shi a suna abin nan abinci na ga mutanen nan na biyu su danda cewa ko dai auna shi aka yi da sa'i ko kuma auna shi aka yi da sikeli ya ɗauki wannan abin hakan to su waɗancan abuwa guda ku da alburru da asha'ir da tamur ko da almilhu to duk in sun ka shiga cikin haka to ko ne ne shiga cikin haka auna shi ake yi da zakka ko da kaza sannan kuma an ɗauki shi matsayin abinci to ya shiga cikin wannan abuwa shi a illa da aka kasa mun fahimta ko kuma kuɗi ki kasance an an an tare ba saboda sadakayya mubadala ka ba su wani abu haka haka kuma umarni da su to su ma sun shiga cikin ba dole sai duniya da azuba don haka ta ganin har kenan juna gaba dai ah, ribar kuɗi ta ƙare don ba inda aka sarkaya da zinari da azuba shi sai dan dama dama azuba ta kaɗan yawo ga aka gani ga hannun mutane da su abuwa ƴan karama karama shi kan zinari a haƙa yin haka nan don haka malamar da sun kace ta illa an haka don haka abin ya haɗa duka waɗanda abuwa ya fahimta ko suka ce famata hadal badala fi jinsi wal ƙadari harumar riba don haka ko ta an ka samu abuwa guda biyu waɗanda za a musanya da su sun ka dace wajen jinsi da wajen daraja to wannan riba haramuna in dai sun dace wajen jinsi da kuma wajen darajar awon su na nauyi ko awon su na zakka to riba su haramun amma in an ka samu bamanci yace kabar alhamdulillah bil hamdalati ko kamar ubudi bil bugri kamar ka sai alkama da alkama kaga sun dace wajen jinsi sun su alkama kuma dukkan su awon su akai ko awon zakka ko awon nauyi ko aka shinkaha da shinkaha, ko gero da gero to wannan abin ya harata wa in qudima ma'an in kuma an ka rasa waɗancan abuwa guda biyu jinsu su ba iri guda ba kuma yadda ake awon su a guda ne ba to halatta fabul ya halatta a bambanta in sai ka ɗauko kamar misali shinkafa da yadi a ga gaba abu guda ne ba <laughs> kuma ka ba don haka magana ba su guda ba jinsu su ba guda ba yadda ake awon su ba guda na ba ko shinkafa da ruwan fetur ko da ruwan kaza ka ce duk lita ka gado shinkafa guda biyu duk lita guda duk shinkafa guda biyu Ya ce ya da wannan daban-daban na saboda ba jinsin su guda ba kuma yadda ko yanzu duka biyu kuma mata jinsin ya bambanta yadda ake awo kuma ya bambanta ko kuma jinsi ya bambanta amma yadda ake awo iri guda ne ya halatta dawa da shinkafa jinsin ya bambanta amma yadda ake awo ma iri guda ne don ko da zakka ko da nauyi mun fahimta ko ko kuma aka san wannan aka san wannan in ya faru shi ke nan wanda ya halatta amma dai a sa'a duka iri guda ne to haramun na ko abincin wani gada ko da ko abin gada da canda ba abinci na gare mu ba wanda yake yanzu kuma ya zan abinci kuma mai tsada menene wasu abu abinci ba ko aiki ko da wasu eh garin kwaki abinci na ba nuna garin mu da abinci na ba wanda abinci na mai tsada mai daraja da don kida kai wajen sai da kai wajen ma ko handa zuwa 500 ma to ko shinkafa ko mura take to kare da ya tsada ko da gaske sun kuma tana a cikin gani wulakantacce abinci nunan gare mu da haka ko shi abincin mutane tun da dai sauran sa gari to dole a yi ta guda kun ga ko amma in garin rogo na da garin kwaki ko sa shike ne abin manta da ka ga dama ku fahimta ko da haka haka dai malamai suka ce akan wannan abin dole na a tabbatar da abuwan sun zai idi guda isan iri guda na kowane wuri na haramuna abu na gaba sai shi ga sawa da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi domin a gabaci wannan abin inda ya kamanta wannan laihin in mutum bai tuba ya bari ba can har magana cewa mai ne ki shirya ko muka ba ko ya shirya ne ya kar Allah subhanahu wataala ko to a aya ta mun magana haka nan to saboda nilin wannan abin manzo Allah yana so ya tsoratar da mutane su gudanu wannan abin ya fara hada musu misalin girman laifi ne a cikin hadisai daban-daban wanda aka samo daga wurare daban-daban irin su tabarani da ausar da alkabir nashi da majmu'u zawa'idi eh, da sauran littauhai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ar-riba isnani wa sittuna baban riba tana da kohun laihi manya wajen 62 cikin 62 din ga adana hawa wallahi da dan karami cikin su misal itiyani rajulun ummihi haka yake kaman mutum shi lalace lalace da ta kai gaya yana da sha'awa ya ce ya kwanta da mahaifiya ta kaga ya muni kwarai da gaske kuma hadisi ya tabbata wanga ya inganta ta in da har mutum na iya zo mahaifiya ya kwanta da ita kwanciya na saduwa saboda lalacewa to lallai shi shi ne amince riba to kaga kuma riwayoyi daban-daban suka zo da wannan magana din haka nan ita riwaya ta ce الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها كيا مغانا أهوان أدناها أو ثلاثة أيسرها مثل أن ينسها رجل أمه mai saukin ta shine mutum ya auri mamarsa inda mutum na ya rutse da ya auri mamarsa kuma ya kwanta da ita to shikenan to wannan kuma karama kenan a ce mutum ya wannan aikin to kaga abin yayi muni kwa da gaske ga can aya ta ce wanda bai bari ba to a sanar da shi a yi masa yi kuwa cewa shi ya kar Allah subhanahu wata'ala to kaga aya ta ta girma abin ya kai girma ka cire ya kar Allah subhanahu wata'ala sannan ga hadisi ya ce ga karamin laifin mai cin riba don haka dai mu yi hankuri mu nemi sala wajen Allah subhanahu wata'ala shine mai azartawa ba a samu arziki ta hanyar wannan abin ba a samu arziki ta hanyar wannan abin duk mai son arziki ta hanyar da Allah ya halatta mai na ake samu kuma mai albarka amma in ba a same shi nan ba to wahala ɗin ake tara duniya da lahi Allah da mu karba mu da wannan aiki ah, malamai su ma sama gani dangane da wanda da ake ta bamu da suna interest su yi sama gano amma dai magana dai ha dai wannan ba su halatta wannan abin da banki ke ba su wa su kara maka wani abu duk ko da yake ko 1% na ko ƙasa ga 1% na ko 0.001 na duk suna ganin a'a wani aiki na an kai maka sanadiyar wani aiki da an kai maka na rubuce da shi abuwa suna za a diba a biya wani kuce wannan aiki amma dai magana dai wanda aka dogara gare ta wannan ribata in dai za su baka bashi su ba bashi in ba su baka bashi je ka yi hankuri ka nemi inda za ka samu biyan bukata dama biyan bukata wajen Allah ake samu sa har mata kai wasu tsananta kwarai da gaske kamar irin malamin sau da irin su a akan cewa ba ma wai kai ka an ba shi gano ko aikin bankin in dai bankin shi na da alaka da wannan abin har gobe sun sun sun akan cewa bai halatta a aiki wurin nan ba ya kaka duka ce lalura ba nan da ya haya ci abinci ba sun ce akan cewa sai dai ka samu wata hanya ka ci abinci amma ko na inda da aka wannan harkar bai halatta ma kai aiki nan ba saboda aiki a nan taimaka musu su da wannan abin yadda wasu kuma gace a to ai ba a bari a ce a ta hakan nan sai dai a yi a hanyar da ake bi a samu sassauci wanda yake kamar yanzu da ake magana wani filbi zai da hake da suna sokewa ko ta wani ra'ayi gari su kamar ja'iz wanka ko da yake ko suna suka suna cewa ai shi ma yana kaza yana kaza amma dai ya dan zama wani na wasu abubuwa ya dan hidama da salama bisa gwadanta da ke babu su ma kwata kwata da addini to kaga duk da yake kwanan baya ko ishe shekarun baya na ji wani shugaba yana magana cewa shi ne ya fa an fara amma dai babu goyon bayan masu wadatar musulmi da yawa ciki masu mayan kuɗi wanda ke su da kamata su yi katutu ciki mai sai kasance akwai wasu ake magana ma waɗanda sun kai katutu cikin sama ba ma waɗanda an musulmin ba ne saboda akwai su amfani da aka samu gare shi din haka nan amma sai kasance suna ɗar ɗar ɗar da sa dukiyar su mai kwali cikin haka nan to ga gadai tun da shi da sasoci to sai kamata mu mai da al'amuran mu na harkar banki da kuma harkar neman rance din tun da shi ake magana akwai sassaucin waɗannan abubuwa haka nan malami ta ce wani ai wannan sayya ta ake yi na ana maganar ai yanzu ga mun magana da kirmanci kuɗi da urus daban kuɗi da abin sun saba magana ke riba na ake bada wanga kuɗi na wanga wani abu na za a kawo da waɗannan su daban su suke hasali ma akwai salami ka bada kan kuɗin ka ba yanzu ga sai ba wata guda a kawo maka wasu abubuwa duka bidiyo da kara muku wannan kuma akwai ma salibi da yake wannan daban na ala magana ko shi aka magana harkar riba ka kawo magana jinsin abu guda kamar yadda bayani ya gabata ina fatan fahimta amma wannan zan ba ka wani kimiyya ta dubu zan kawo maka sa'i eh, buhun gero jibi in na dawo daga amurka Allah ya sa ya koma haka to kaga wannan abin da ban shike shi wannan magana kuɗi na da wani la haka nan don haka duk wata tabba da kada a'a ba haka abin ki ba su wadannan ba da ta kada sun da su sai kitabul buyur littafin kanya to nan da a ta wadannan abubuwa haka nan nan kuma magana ne ba dai ta hake haka nan su sai ko ta ka ba na ba shi mana ok to in abu na urla na da kudi wannan abu da bai ya ya kayan abin da irin kayan da shi kawai sai a zama wani da a ce in ka ta yi zai ba da rukun kayan ni da an ka bashi kayan an ka bashi ba ni da kaya ba ni da kayan mai shi ba da komi ga su kasuwa ga suke sun kama dubu waɗanda ka su kama dubu bakwai aka ce to in kaka ta da ka biya da shinkafa ka in shinkafa ta da dubu dubu ne kai ba da dubu ko in haka na kun kai yayi malamin ce yayi da dole a san kuɗin abin da an ka bashi da kuma san ya ka tashi ba yanzu za a yanke mu buhu kuɗi ba don ku faɗa da ai ba yanzu a yanke mu buhu ka ba shi kuɗin buhu bakwai ka ce kaka zai baka buhu eh dubu bakwai ka ce kaka zai ka buhu bakwai ko da aka zakkuwa kakan nan ba ta yi kyawo ba buhun guda duk da ta yi kyawu buhun guda duk da wuce ɗari biyar ta ga rigima ta ke nan don ta dubu ka ba a kan kana ganin lallai buhu yi na kai naira dubu don haka dai baka buhu bakwai sai kasance an ko da kaka ta yi buhu kafin nan birjit ɗari biyar ma ana iya baka buhu guda to kaga akwai wani abu ka da shi yanzu ba ko ba haka ba ko kuma ka ajiye kan dubu ko da an kafa kan buhun na wajen dubu uku uku ne sai da biyu buhun bakwai za ga shi dubu uku uku suke yanzu su suna ra'ayi suka ce in dai za a ba shi bashin noma ne za a ba shi a kan ga yadda zai biya ga lokacin zai biya duka da kuɗin da kuɗin a kuɗin da zai buhuwar, in shi na an kai taimako ne na an kai wannan in shi na taimako amma in ba ka an kai ba to ba a bar abin nan da aka gudu na fitar da ƙiyayya da jihar fitina ba a tsere masa ba ba za a yi haka nan ba. Hmm? wannan bai ciki wannan bai cikin harkar ba har magana bashi ɗaya na yi da abin da za a biya da shi hakan ba magana ne baka saboda kuɗi na an ka ba su a yi kamar ce ba da alaƙa da shi saboda kuɗi na an ka ba su za a bada a dinga wani na an kai daban-daban a saman da almusmin kuɗi na da abin kuɗi ba shi na ba ita kuma riba ana magana kuɗi da kuɗi ko urla da urulla waɗanda an ka ɗauka abinci wanda ka aunawa ko da zakka ko kuma da abin ga za ka ba iri guda na ba shi wannan shi riba tana magana abinci da abinci kuɗi da kuɗi ko abinci da abinci sai wanda zan cewa kuma sun dace wajen awon zakka ko awon nauyi shi na ake magana amma in dai kuɗi sun ka shigo wani wani abu na wata mu'amala ta daban kwano da kuma wata zuwa ta za a kawo wannan ya halatta rance rance wanda ya halatta dai ranta minu ko ta yi wanda ya zama ko shi ba suwa wannan rance na ya halatta shi wannan babu ba ciki da rance na shi wannan a'a mana ai mun mun kare ba su komai sai mun dauke da wannan ya riga kare mun kare wannan malama mutum shi da ba kai dai abin da ya halatta ko ba halatta ba ba ka buku ba da buku uku wannan wani mun riga muka da wannan mutum ya tsaya duk abin da Allah wa alaikum assalam Opa. A wannan ba magana ribata ba malam. Wannan ba magana ribata ba. To ban sani ba gaskiya. duk ta ban sani ba amma magana ta da wannan ba ka ga malam kenan sai ka sai ka gana da shi zai masa kwata yana sai da gamsar da kai cewa lallai in ka sai da ofa ka ce ba kamar ba ko ta ina ofa ta ta aiki ta ko ta makaranta ta ko ta mi ke kaga kina da hujjoji ne sai ka a gan shi da faɗa ka na kaga kun malami da alhamdulillah shi ta yawan sai bakin wannan abin aiki ne aiki ne ake magana mai magana yau da shi ai administrative service in eh, su din na ai da suna wasu malamai ke cewa ya halatta saboda bai yi wa a yi maka aiki haka ne banza sun ka kira su administrative charges da haka ba wani ba kudin na haka ba waɗanda abiyan ma'aikatan na yayin da wasu ba su da wani administrative charges ba sun ce kawai harka ce kawai ta a ce kada ka ce kike ka narke shi ka sai da kuɗi ne ka ce ka sai wani kike na wanda an ba ci hana ka ba duka shi na kace da haka wanda wasu ne da wasu basu da da amma dai gaskiya bari da shi yahi wa alaikum hulula kuka yi ko yi da kuka yi hulula da kuka yi ko kafin da kuka yi ai babu laifi ma don kun yi horore ka eh, ba shi sa'i biyu ya ba ka sa'i uku shi kara maka na yi ba ba ya yi na kuka yi ba wannan ba ta zama ba haka nan wannan ba ta zama ba. sun ka karni na sai ya kara maka abin da ya kara maka sun ka karni da amma wannan ba magana riba ta ake ba ka sa riba ta ta da shaɗin ga yadda zan yi ga ko kuma ce da al'ada idan mutu sarari an sai ko al'ada ta gudanar da sai an yi haka nan to ya ɓata abin haka nan amma ko sai da ka auna mai sai da baka kaɗa maka da naka da zuwa ce ta yi da shi na baka ba isa ɗaya na maka ba da ya riga ya ajiye ka talaka yake kai cikin mai wadata na بدك ai duk malam wasu guda da Allah wallan ai duk malam wasu guda wato yana ce abin da ke da kai da kawo sai sa kuma malamai ke ganin cewa in muka ce komai ba mu yi haka nan zai kasance wasu ɗaya za su kama samun wannan gajiya waɗanda babu ruwansu da magana da ba ko kaza ko kaza ko kaza ko ba haka ba ko kwanan ba na ji wani galibi ya dade a suna tv an sashi na bayanin wani sabon tsari da gwamnati ta zo da shi saboda in an kace sai an sa wani taji ko wanda sanna ko leza wanda sanna akwai wasu da suke arewa da ba za su ashe abin nan ba ko wala ku ba za su ashe shi ba wannan ya sa kenan wasu ɗaya aka samu suna ansa ba su ansa da haka ta zo da wani abu wanda za a yi wanda ke babu taji ko ko ni babu zero abin ga fasantar na ka ba aka sa da haka magana komi an kasa an kace ga abin biya ga abin da an kasa ga abin da biya sai an ba da kari wannan wasu ajis kawai kari ne ce haka ne. kana daurewa ka rutsa to in baka daurewa kuma ka bari wannan kuma ko ina ka fayar sai ai wannan abin duk inda za a baka wani abu in dai ba mai kuɗi na bai ba ya baka shi ba in dai ba mai kuɗi na ba ya baka shi ba majin tsoron Allah da wuya duk wani organization ma'aikata ko da zai baka abin cewa kuma babu komishina da wahala shi da wahala balantana ita gwamnati balantana su bankuna su wato nan da haka wannan wannan matashi a ɗaya ma malam sai wannan duk da an sa abin da yake kyau shawar bika ba fa duk wannan da an sa ki sai iske wani babban malami ne zauna da shi mai kuta illa in ya halaka mai shi kenan tun da na dan ka ga wani dan kadami wuri na kawai na dan tambihi malami kace ake kakara kakara bai da kakara bai da mara ina na ta ce usaimin na ya kawo cikin wani na haka nan kai tsohon mota ta ka ƙara kudi a baka wata mota wannan bai da matsala don ba ma abinci na ba wacce na bai da matsala saboda alƙadar daraja abincin ban mata suka ce ma kamar ana yin bawa biyu da bawa guda ai kaga zuci guda na don duk mutane na to amma wanga bai karfi bai karfi na wanda ka yi ni noma yana aiki wadan kuma yana guda biyu kanana kanana ya ba ka ba su abinci ai ka ba ba iri guda da haka ita magana ka ba da motar ka wadda kwata kwata in kuɗi za a yi mata ba ta wuce dubu ɗari uku kuma wadda aka fita wajen miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar na to a magana haifar ta mata so kuma sannan ba mota guda ba fara gudana ba suka ce wannan in dai ta harkar kakara ta wannan wani abu ne na kuɗi za a dubi wa gaga kuɗinta sai in ka da ka da ta kuɗi dubu ka da ka tace dubu ɗari uku na sana ce to kana da dubu ɗari uku ƙasa sai haka wa dubu ɗari biyu misali in dubu ɗari biyar na ba ka ake yi ba in ko ka ce a mota ka ta yi haka nan ba ka yadda ba ai suke da magana takara ta wuce to haka shi wannan inda dai irin waɗanda sun kace ba shi da matsala shi wannan na ga yin ka biyu sanin ko cikin ina ne yi wannan magana na hannu na ya wajen ya za ka kusa da abin da ba ku ci a hannunka ai ka karanta cikin abin an ce ba ku kusa da abin da ba ka ji a hannunka ta karanta a wajen bulugul mami ko har ka sai da abin da baka da shi a hannunka kana ba ta shi ma ya kare kuma kare ga ka ta ka dan ko ina ka bincika babu shi ko da aka ce to bari gobe za maka samu ka sha gida ko da kun ka ba ku aka ce ai an samu karin 700 ko da nan to ya kai ka yi da shi za a samu matsala kenan ka koma maka ce mai ah, wallahi abin da ya tashi a ban tumu ga mun kuma cinikaya mun yarda da haka abin da ba ka da shi kar shi in ka ce wajen abokin tafiya ka shi ma ka tsoko ko baka ba kuɗi ba shi abokin wanda kana kila ya da ba ka dai kanka sai ka sai su wannan tsakanin ku na amma shi mai sai kakka sai su wannan abin da baka da in abin da baka da ka son a sayo maka wannan salami kaka ba suwa ya halatta a yi salami wannan kila mun kasa sai can gehe ne a sayo amma dai wannan sai su kakka sai da abin da baka da shi kasa kamar yanzu ya yarda ya ce da a zai hana sai wa na kai ko ka za a kun ba ba ba ki da shiga dole na sai ka biya kuɗi ka za ka tafi da abu ta shiri ba ba dole na ba da ka dubai banga banga banga abin da hana ba amma dai in dai abu baka da shi ga hannunka to sai kake so amma in ka ce ka dauko to je ne akan ka sayo waje ne naira dubu akan ka sayo na waje ne naira dubu yanzu ko na da ka sayo ruwanka yanzu akan mallaka ka da don abin da ake magana ita riba wanda ke dauka hasara shi ka ce riba kai da ya suka ce kudin wanda duk shi da dauki hasara to shi ke ci riba duk wanda bai dauka hasara bai ci riba mun ga ko da tana tana ɗauka hasara yin abu mallaka kana wanda yake bai halaka ka ce ma wani ya halaka ke da yaran mallaka ka to kake ci riba in kuma har ba ka ɗauka hasara don abin bai zan mallaka ka ba to ba ka ci riba ce wata ƙa'ida da suka ba su ake nan. a ah, to kaga wannan wani abu ya shiga kenan a ah, to ba ka to wannan eh to kaja wannan wannan wannan kaga abin ya tashi gaba da ya ce ya ji da an mai tambaya ne tana cikin riba saboda kaga ba ba zuwa na kai ta koyo shi wadai matsayin bashi ba ba zuwa na matsayin cash down ba a'a ɗauko abin mutane da kai ka to kai haka ka koma kana ya koma to ya shiga cikin riba babu tajimuriya babin da ke magana harancin riya ya uwa wata ita arriba arriya قال الله تعالى وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبدلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس وقال تعالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا رياء a أن malamai suka كي shi ne ka wadda ake yi a jamu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala idan kai ka yi ta da niyyar na ɗaya yabon mutane na biyu saboda kwaɗan wani abu wanda aga hannu ko da ka samu to in ka yi ta ɗaya daga cikin wannan abin ko daidai su yabe ka su nuna ka ƙwazo ko kuma su baka wani abu to wannan riya ce in dai aiki na ibada ce wanda ake neman lada a wajen Allah sai aikin ibada wanda ake neman lada a wajen Allah kai don su to wannan ita ce murya a takaice kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce shirka ce ya karama bi ma'ana shirka ce wanda ba ta fitar da mai ita daga addinin musulunci amma bisa ga haka in ya cika da ita bai tuba wuta ya gama shigarta sai dai fito daga baya in babu babba ta tare da shi in kuma akwai babba tare da shi ta to shi kenan amma ita riya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara ta cewa shirka ce ai karama a ce kaga shirka ai karama kuma girmanta ba a gafarta ta sai an shiga wuta a ce ta fi zina hadari ta fi sata hadari hatta da baka dabi ga ta luwaɗi shirka karama ta yi hadari saboda duk waɗancan ba a gindaya sharɗin in mutum bai tuba ba a gafarta masa amma ita an ginda ya sanadi a ƙur'anance Allah bai gafata ta a sa'ad mutum bai tubu ba an ka gafata su da a gafata su to shi yasa hadarin ta girma gare to ita shirka karama to ne tana cikin su Allah ya tare mu daga yanta sai yake qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ubihu ba umurce su da abuwa illa li abdullaha sai dai su bauta ma Allah shi kadai aka ce mukhlisina lahu din suna tsarkake addini kadai gare shi mukhlisina shine yayi magana cewa ashe ba bukatar riya nan aka ce mukhlisina suna masu tsintsanta ibada kadai gare shi ashe ba su yi da wani ya gani ya ba ko kuma shi ba da wani abu suna yana saboda shi Allah ya gani ya yaba kuma shi ba da wani abu don shi da ya gani ya yaba to wani abu ya ba su shi jarma na inda ya yaba su zai ba su wa? saba masa ake yi bai so kuma in ya ga dama su yin azaba amma shi aiki ibada in dai ya yaba cewa abin da yana sune kuma don an kai ko karantar da karantarwar manzon sai Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi ka tabbas lada sai baka ita to sai kasance su yi saboda wani to ka ga babu ikhlasi kenan suka ce da haka ita tana da kisantaka da ikhlasi ikhlasi in da an kai saboda Allah riya kuma an yi saboda Allah da wani Allah to Allah shi ba umurce su ba sai dai su bauta ma Allah shi kadai shi da muku sai lahu dina suna masu tsantsanta bauta kadai ga Allah subhanahu wataala kuna fa'a suna masu karkatuwa daga dukkan wani addinin da ah na bata zuwa ga mikakken addini guda na musulunci shine hunafa wa qala ta'ala Allah ba ku fike ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani la tubdilu sadaqatukum bil manni wal adha kada ku bata sadakokin da kuka bayar da manno gori wannan darasi mun shi baya wal adha da cutarwa kallabi yunfiqu malahu ri'a an-nas muhallu sahir kenan yadda waɗannan abuwa ke bata aiki haka ce kamar wanda ke ciyar da dukiyarsa ri'a an saboda ganin mutane shi sa yake basuwa to ya aikin maza har annabi Allah subhanahu wataala ya siffanta ce kamar mai tuka ne saman falalar duki wanda yayi mama goruwa ya sauka ya darji ya bar dutsen nan haka nan yadda suke to kaga komai da tashin shi duk abin da an ka shuka ya fito ya girma suna tafiya kamin ya kai lokacin a girbe shi sai Allah ya saukar da ruwa kuma aka sai dutse mai sulhi da manyan rakun sun muje shi gaba ɗaya wanke wurin da suka sace ta kamar teburi ga ya komawa kaga iya ta hasara kenan Allah ba da misali irin yadda aiki irin ya ta shiga yake lalacewa da wancan manomin da yawan nan shirme din to haka duk mutumin da ya aiki na ibada saboda wani ya gani ya yaba ko ya ba wani abu ya aikin banza zai tashi cutar babu babu sakamako ko kaɗan abinda zai biyo ko sai azaba ta biyo sai ta in ya gane ya tuba ma Allah subhanahu taala saboda inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u bai dai suka ce bai dai ko wace shirka ba da babbar da karfa duk sun shiga cikin wurin naka amma duk abin da ma duna zalika duk abin da bai kai shirka ba ai kaga duk matsalanci da barawo da menene da menene duk abin da suke yi ai in ba halatta sun kai ba ai kasa yake ga wannan abin haka zulubi na kaba'ira ce koli ne kaba'ira ce cikin manyan manyan kaba'ira to amma duk waɗanda abubuwa ya mutu bai tuwa ba za ka bar shi ƙarshen mashi'ar Allah subhanahu wa ta'ala amma ita shirka idan mutum na yin ta ya cika da ita to ita azaba ya gaba samunta to kaga sai Allah kamanta shi wannan mutumin cewa ya irin na da aza amma kuma ɓannar tahir manu da aza saboda manu da aza irin wata aza ba dukkan aza a kahirci ba ko ba haka ba to amma ita ire ko wata iri ta shirka ta ya karama Allah ya da mun gafata mana so su bakara kala ta'ala Allah subhanahu wata'ala ce yura'una nasa suna yin aiki don mutane su gani shine suna nuna mutane ayyukansu wala yazkuruna Allah illa qalila amma ba su ambato Allah sai kaɗan muzabzabi na da zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i to kaga shi da yi don wani shi gari su yaba ko su bada tukunci abin da yake kuma ibada ce to shi ake ce mariya وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك man amila amala ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka abu hurairah Allah ya kara da da shi ya ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na cewa shi Allah na cewa shi ne wadatacce daga abokan tarayya sama da waɗanda ba su kawo abokan tarayya ya ce man amila amalan haka ne wanda aikata wani aiki a tarka fihi ma'i ya tara wani na tare da ni in ji Allah subhanahu wataala ne a tarka fihi ma'i zairi ya hada wani Allah da Allah cikin wannan aikin da ya yi katun Qur'ani na sallah ce azumi ne sadaka ce ya ba su wa amma sai ya hada wani Allah da Allah cikin wannan aikin da ya yi Allah shi ya ba shi ma wanda ya gane akwai kokari gare ni kuma Allah ya gane akwai kokari gare ni to shi ka Allah zai gane kai kokari amma da banza din nan kai to wanda ya haka yace taraktuhu Allah ta na bar shi wa shirkahu da wannan shirkar ta Allah bai bukata kenan komai a wajensa saboda bai yi saboda Allah kuma wa ba lada a wajen Allah subhanahu wataala hadithu billah gaba wa an هو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد fa'uce bihi fa'arrafahu ni'matahu fa'arrafaha yace ya jo daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa inna awwalan nasi yuqba yawmul qiyamati mutanen farko da za a farawa hukunci ranar kiyama rajulun istashida mutumin da ya nemi shahada na yi shahada fa bihi za a zo da shi fa'arrafahu kuma haka ba ita ni'imar nan taki ya gane ta ta gane shi kala sai yake fama a nuta a ce masa ni aka aikata fiha da wani ganima ta ka ka dai gansa ai maka ganima eh to ni ka aikata da wannan ni'imar ta haka kala sai ce kataltu ka hatta istushittu na ya na yaƙi saboda kai har ni shahada bi ma'ana an ka kake ni ni shahada istushidu na yaƙi na saboda kai har an ka kashe ni shahada kala sai a ce masa kazan ka ƙarya kake yi a wani hadisi Allah ya ce masa ƙarya kake malaku ce ƙarya kake yi walakin naka ƙatarta sai dai kai tabbas ka yaƙin amma li an yi ƙala jari'un saboda a ce maka sadauki ka yi na so saboda ce ka sadauki kake kuma faƙar ƙila tabbas an rage an faɗa ka yi ta ta kakan an rage an faɗa <clears throat> mun fahimta ko kuma umira tana a umar ba da umarnin jini da shi fasu shida a jawo shi ƙasa ala wajen shi a kan huskarsa hatta wanke finnari haka da tutar shi ne fasu hifa suka ce hanka hudu ya jawo shi kasa giriri haka to shi wannan da kasa irin tansa lokacin da ga kasa da ita za a yi haka da a kada ki akan huska ce a jayo ka ga giriri ba ma ɗaukasa za a yi ba jayo ki za a yi haka nan kuma huska sana katar wannan sata na wannan lokacin fasu hifa ce a jayo ki ga kasa ala wajihi akan sa ake jansa hatta wani sunar hatta da shi kaga ya ta wajen yaƙi kuma ya mutu wajen yaƙi maimakon ya samu ladar shahada ɗin gashi kuma ya koma ɗan wuta limaza saboda Allah ya faɗa masa dama ka yana saboda a cewa ne sadauki na kuma an ce maka sadauki kaga kuma wannan ana zuwa yaƙi na saboda neman yadda Allah subhanahu wataala shi bai je ba ya je na saboda wannan abin haka sai na <clears throat> amma kaga irin su jilai bibu kaga ya ta yaƙi ya yaƙi saboda Allah kuma an kashe shi kuma ya kashe mutane kuma za ka da cikin nema Allah subhanahu wa ta'ala wanda aka je yaƙi a kare annabi yace ba a rasa kowa ba aka ce an rasa wane da wane ce to ku sake duba ko rasa wani suka ce an rasa wane da wane aka yi rubi ba ma kawo su ba saboda ya shi yadda ba Allah yake Allah ya shi wani mutum na wanda bai da kamar daraja ga society mutum na karshe wanda ke ba kai shi komai ba jin ba shi kuma annabi shi da ya gano bai gane shi ba har ta sun haƙa yake ni na rasa bugu don magane shi ba a ce a nemo shi aka ce aka gane shi aka ce shi ɗauko shi da hannu aka ce ga hannu annabi shi a gadonsa sai da aka iske shi ga shi ga wajen mutum shidda matattu ya ba shi da cewa ya kashe suna sanar sun ka kashe shi yi fi mai rauni amma kamin ya faɗi duk sai da gama da su sannan rauni ya faɗi ya kada shi sannan kuma ya mutu ya ɗauko shi kuma da kai ne ya sa cikin rami to kaga yayi na saboda Allah subhanahu ta'ala. to akwai kuma wanda ya je don a ce shi shahidi na ko ko da ba don a ce da shi jarumi na kuma ya mutu haka da jarumi ne ko sadauki ne wanda bai shahada ba to idin wanga na hadisi ke magana mun fahimta ko da kuma abu da jimo jumush na wanda yake shi na a kuma gurmi wanda ya shahada yana da ɗaya wajen guda uku maza je manya ya yayin su yaƙi sun kana su yaƙi wani yaƙi ya kyale ya koma an ka taso ya ce yaƙi bai kuma gurmunta ta ba ko ya gurmunta ba wanda kai sai kana gane ta dingirzawa da ta yi mai zafi sai ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce biya suna hana mai zuwa yaƙi fa a adabi ke kana da uzuri gurin kake al'ara kake kana da uzuri a jawo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce ba yace sai kake yi dingirza da dingirza su ga aljanna shi ku annabi ce masa to kuka don me kuka hana shi zuwa tunda da Allah ma yi shahada ma yi abin ga ya ce a abin da shi ka sai kenan to dai adabi ci ku kyale shi yadda da kai mai kyale shi Allah ya eh, Allah kada ka bi shi ne gida kuma shahada yayi kuma shi ma haka da su kaga wadannan shi na saboda Allah subhanahu wataala sai Allah ya sa suka shaida amma idan mutum ya ce saboda ayaba shi to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce haka abin da ya cika da shi Allah ya kare mu daga wannan sai mutum bi sun ma'umira bihi fasu shi ba ala a hatta ulke finari, nari wa rajulun ta'allama al-ilma wa da mutumin da ya nemi ilimi kuma ya karantar da shi wa qara al-qur'ani ya karanta qur'ani ya karantar da qur'ani fa uke bi shi wa sai abe da shi fa arafahu ya'lamu fa arafaha ya gane ne magata shi wanda Allah ya masa sakatun qur'ani ya ganta ya gane ta qala sai a ce masa fama amilta fiha to ni ka aikata da wannan ni'imar da aka baka kala ce ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu eh kwarai da gaske Allah ilimin min ne ma ba dare ba rana duk inda aka sun karatu na je kuma na same kuma na karanta da shi wa qara'atu fika alquran kuma na karanta qur'ani fika saboda kai hada ƙarin ci wannan yayi qala sai a ce masa kadar ta ƙarya kake yi walakin naka ka ta'allamta ilma sai dai ka samu ilmi liyu qala alimun saboda dinga nunin ka ana cewa madadi kake ya ka iya karatu ka san karatu sai shi Allah ya san goyen ka daga kake ka dai faɗa ne don ka samu ilimin da in ana magana kana sa bakinka ka kuma ka bakin kuma an ce sai ne faƙar ƙila kuma an faɗa sun ma'ume a ba da game da shi ka su a ja a kan kaɗuyar idan an gidan wuta Allah Allahu alaihi da mutumin da Allah ya masa aibil mali wa mali Allah ya mallaka shi ma fa wata bihi a zo da shi arrafa hu ni'amahu fa arrafaha a nuna masa ni'imarsa kuma ya gane ta shida kala ta yake fa ma abinka fiya min ka aikata da ita kala yace ma taraktu fi sabilin tuhibbu an yufaqa fiha illa an faqtu fiya laka yace ban bar wata hanya wanda kake son a ce da dukiya a cikin ta ba saboda kai face nayi makaranta ce shi da talakawa na taimaka ma ah, marayuna duk wata wujibul kai wanda kake so a yi dan nisa dukiyar shi haka zai gani Ƙara sai a ce masa kadar ta kariya kake yi walakin naka fa'alta sai dai ka ciyar kan tabbas amma li yuqala saboda ce huwa jawadun ko jawadun mai yawan kyauta ne hakar kila kuma an faɗa sun ma'umira bihi fasuhiba ala wajiha ta ulqiya fil nari mutu waɗannan mutane uku su ne farko wanda a hisabi kuma duk 'yan wuta ne mallami mai kuɗi sannan wanda ya kaga wannan duka su babban ni'ima ta ni'imar ilimi ni'imar zuwa ka bada jikinka wajen daga addinin Allah ni'ima ta Allah ta baka dukiya ka sarrafa ta daga addinin Allah duka daga manyan manyan ni'imomi na amma duk da haka sai in kayi saboda Allah subhanahu wata'ala suke da ma ni'ima idan mutum ya yi saboda wani to ba zai samu wani abu ta inda ma makaranci alkur'ani mai karanta kuma an kai tabbas ya karanta shi ba amma saboda munin miya ya koma cikin wuta wanda aka kashe da addinin Allah amma saboda munin miya ya shiga wuta mutumin da kake duke saboda daga addini amma saboda munin miya ya samu ya bace wuta to ni zaka cewa da kila alka ji yana ta cikin masallaci kai tsara wani da ruku'i da wani jarin sujuda da wani jarin tsayi kuma da sahina ta yi su ko da rana Allah ya da mu ta mun ne mu aljarahu muslim aljari'u shine bi kasar jini ja wa kasar ra'i jari wa maddi jari sannan madda din shuja'un hadiqun mutumin da sadauki mai kaihin sadaukantaka shi ake ce wa an ibn umar bukari nan babin jama'a anna nasan an samu daga abdullahi dan umar cewa wasu mutane kalu sun ce lahu kulu inna nadkhulu muna shiga zuwa ga waɗanda aka bada mulkin mu a kansu. فنقول لهم سيمو جاء موسو بخلاف ما نتكلم سابان أبن مكي زنتا وإذا خرجنا من عندهم in muka fito wajen su in muka je wajen su abinda muke faɗa musu ne ko kai a wallahi kana kokari samun ma irin ka gwamnati irin ka wuya gare shi mutane muna ɗaya suka suna Allah sa albarka irin waɗannan magana su faɗa musu in muka shiga ciki amma in muka fito wajen ce Allah da ya a can kaza kaza kaza kaza suka je suna magana da abdullahi dan umar ko suna tambaya ta matsayin na mallami kana ibn umar sai abdullahi dan umar radiyallahu anhu yace kunna na'uddu hadha nifaqan ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna lissafa wannan ɗabi'a munafuci ta lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba ma komai ne munafuci a tare da shi saboda yana bayyana da abin da ba shi ne hakika na a cikin arzikin zuciyarsa ba sai sakawan ga hadisi duk inda dai kusurwa mun zafi ya shiga kai kilemi ga yadda kake mun ba haka na kake ba yace to ai lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan duk cikin munafikai muka lisa wasu a shi kaga wannan munafici na duk abin da kai kai saboda Allah subhanahu wataala saboda irin ya shigo munafici kuma ya shigo ina fata muna tare حديث من عن جندب ابن عبد الله دقى جندب عبد الله ابن سفيان رضي الله عنه قال ياتي قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به wanda yayi fada abin da yi ya barara domin a yaba shi to za a yi masa kamakon wannan barara wa ce su kamakon su sannan wanda ya don a gani shi ma za a yi masa kamakon wannan da ya don a gani bi ma'ana bai da rubuga ma zai fassara shi kamma'a yake bi tasdidil mimi kamma wa ma'anahu azhar amalahu lin nas riya'an ya bayyana da aikin sa ga mutane saboda a gani kamma Allahu bi ay sabahu yawm al-qiyama Allah bai kunyatar da shi ranar kiyama wa ma'ana ma ra'ati ko ay man azhara lin nas ya bayyana aikin lil amali ga mutane as-salihi al-amal salihina amma ya bayyana ga mutane li ya'zuma indahum domin ya girmama a wajen su ga girma ne su ga kima ce su ga daraja ta yi ra'allahu bihi da aka sai ai azhara sariratahu Allah sai ya tona asirin boyensa ala ru'usil khalaiki lokacin da aka tara gaba ɗaya halittu ranar kiyama kenan za a da shi gashi nan da kwanu kamar mutumin kirki yace kaza ga yadda yake munafiki ƙarya da yake yi ala ru'usil khalaiki sallahu da za a samu ru'usil khalaiki gaba ɗaya su hadu to can Allah zai bayyana da shi a ci duk abin da mun kokari mai saboda Allah subhanahu wataala saboda nan aka samu rabo Allah ya samu dace وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله duk mutumin da ya nemi ilmi kuma wanda ake neman yarda Allah da shi jalla wa ala la ta'allamuhu amma bai neme shi da illa li yusiba bihi aradan min ad-dunya sai dai su samu wani kasan duniya ne ilimin ga gaskiya saboda Allah ka bata anime shi ilimin ibada kenan ko ba ilimin sana'a ba ilimin ibada generally to ashe shi abin da ya same shi domin kama mu bada fatawa duk abin ashe ko wajen malam hisamu kaza hisamu kaza hisamu kaza shi a dalili ne shi to wanda ya haka lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah ko amshin aljanna ba zai ji ranar qiyama to kaga kuma kamshi aljanna a wata ruwa ana ce ana samun jin sa tun kana da sauran tafiyar shekara arba'in tsakanin gari gida aljanna za ka fara jin ƙarshen kujerinta da garajenta da miyarta da ƙarshen tonta shekara arba'in kamin da tahiya ake fajin ƙarshen ta ya fara zuwa to wani ta yana dauka za ka samu kana bakin sa a ji ƙarshen ka wurin ga balantana wata miyar da za a gawa Allah ta ya kai da nan wajen duk wani isa ya kada amma ita wannan saboda kanshi na na musamman to wanda ya yi waɗannan abin wanda abin da ke magana na riya ɗin to ko ƙarshen aljanna ba baya ji balanta na a yi magana shiga aljanna gare shi da <clears throat> ah, ke yani da yake da arfal janna a yi rihal janna ke na riha abu dawo da zo to shi bi isnadin sahihin kuma ya gabata sai da wal su fi babi sun mashhura sai da hadisai a cikin wanda nake magana ka wannan babi shahararru na kuma suna da yawa kwarai da gaske don haka wajibin mu na mu yi kokari dai mu tsarkake ayyukan mu da Allah mu yi mu nemi yadda Allah subhanahu wa ta'ala domin mu samu yabonsa da sakamakonsa Allah ya da mu shiga fata muna inda muka yi da Allah ba mu lada inda muka kuskure Allah ya shahe muna subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu